Tsohon manajan kungiyar Manchester United, Sir Alex Ferguson, ya yi ikirarin cewa Lionel Messi ba zai yi tarihi ba a wani waje ban da Spain, ya kuma ƙara da cewa Cristiano Ronaldo zai iya kasancewa a kowace ƙungiya a duniya ba tare da ya samu matsala ba. 'Yan wasan biyu, Messi da Ronaldo, gaba ɗaya sun sami lambar zama zakarun wasa na duniya a shekara bakwai da suka wuce, kuma ana ɗaukar su 'yan wasan da suka fi kowa kyau a duniya a yanzu. Amma Ferguson ya ce Ronaldo ya fi Messi ƙarfin hali. ya ci gaba da bayanin cewa Ronaldo zai iya yin wasa a kowane club na duniya, amma ban san in Messi zai iya ba. Manajan ƙungiyar Manchester Louis Van Gaal ya faɗi cewa David De Gea shi ne zai yanke shawarar ko zai iya zama a kulob ɗinsa ko a'a shi dai mai tsaron gida ya zo ƙungiyar manchester a shekara ta 2012 kan kuɗi euro miliyan 18.9 ya kuma zamanto shi ne mai tsaron gidan da babu kamar sa a ingila ƙungiyar real madrid ta yi ƙoƙarin ɗauko david zuwa gida spain amma Ekaka Silas da Vangal na ganin cewa Manchester United ba za ta iya komai ba in har ba ta da David.